Karfe 5 da minti 45 Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutarin Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. Biyo bayan hare-haren 'yan bindiga al'ummar garin kwara margu da suke gundumar sayi suna ta barin garinsu suna komawa ta mu. jami'an polis na alit sun gabatar wa hukumomin gunduma alit waɗansu 'yan bindiga da suka addabi jama'a A rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan kiwon lafiya musamman dangance da ma'anar ɗaukar ciki da bai zauna a cikin mahaifa ba. sai a gyara zama. Ranar Lahadi goma sha biyar ga watan Oktoba al'umma garin Kwara Margu da ke da tazarar kilomita biyar da tamu gunduma sayi jihar Tilaberi da ke tsakanin iyakoki uku sun fice daga garinsu biyo bayan wani hari na 'yan bindiga. A cewar majiyar yankin mutane 180 ne kimanin magidanta 40 suka bar garinsu inda suka nemi mafaka a tamu inda aka ajiye su a cikin makarantun boko kuma suna cikin matuƙar buƙatar taimako duka dai a ƙaramar hukumar tamu a watan juan fiye da mutane dubu uku ne suka baro garuruwansu na japanga da bella birimembe waɗanda suka gujewa barazanar hare-haren 'yan ta'adda a yankin hukumomin yankin sun miƙa kira a kawo wa jama'a da suka bar garuruwansu a gaji. A ɗaya sashen ma'aikatar polis ta gundumar Alit sun gabatar wa Prefe da alkali na yankin waɗansu 'yan fashi da makami su uku masu matuƙar haɗari da suka haddabi al'umma. Shama'an polis sun kama 'yan fashin ne da makamai ɗauke da makamai hasassai musamman na yaƙi da waɗansu kaya da suka sata. Tasiu Ibrahim, daraktan polis na gundumar Alit a hirarsa da Usman Umaru. Voici euh, pour la dernière ga mu kuma wajen gabatar muku da mutane da muka kama mutane uku ne banduna masu hadarin gaske ba ma sai mun faɗi ba ganin makaman da suke amfani da su domin tafka ta'asa yan fashi da makami ne da suke tare hanyoyi daban-daban lamarin da ke tada hankalin mutane sosai mun gode Allah Allah ya ba mu sa'ar kama su dalilin kenan muka ga ya dace mu gabatar muku da su babban alƙalin ƙasa abinda kuke gani a nan kayayyakin da aka kama ne tare da su abubuwan da suke kwacewa mutane ne da suka boye cikin gashi. Gwamnan yankin jihar Zandar ya gudanar da wani rangadi a gurin musamman aikin sa domin tabbatar da bukatar al'ummar jihar sa. Gwamnar ya samu rakiyar kusoshin ma'aikatar da kuma na masarautar da magaram ya mayar da hankali ne akan batun kiwo lafiya a gunduma matamai gwamnar ya mai da hankali musamman ya ji hankalin jami'an kiwon lafiya da soyi ga tsatsan labo isufu gwamnar zandar a hirarsa da habu sarki abin da shahi likitoci idan aka ga mutum likita ya yi lahi guda ya yi lahi na biyu bisa ga tahiyar da aikin nan to ya kamata a mashi hukunci hukuncin da za a mashi shine na sauya mashi wurin aiki tunda in ya zanto aikin da aka tambaye ka ba kai to mu dole ne gare mu sauya ma wurin aiki mu kawo wanda yake yin wannan in kuma ya zan mara ne yake sayo maganin da bai kamata ba to prefe yana nan prefe shi ake kama wannan magana don ya kirawo mai ya ce to haka bai kamata ba duk abin da za ka sai ya kamata tunda dan al'umma ne za kai kai shi saboda al'umma kar kai shi dan son kai idan ka dauki kudin nan ba kudin aljihun ka bane ba kudin al'umma ne ka dauka kenan dole abin da zaka sai ya ma al'umma amfani idan bai mata amfani ba to ka saci gwamnati kuma ka saci amana da wannan al'umma da baka saboda merori da na gaya muku kun yi sa'a an bar ku ga kujerunku amma fa kowa ya gyara zaman shi A satin da ya gabata ne firifet ɗin Gaya ya gudanar da wani rangadi a cikin ƙananan hukumomin biyar na gundumar Gaya domin wayar da kawunan makiyaya da manoma su guji tayar da husuma a wannan lokaci na fitar da albarkatun gona wanda lokacin da ake samun tashe-tashen hankula tsakanin makiyaya da manoma. Kaftan Burema Seni firifet ɗin Gaya a hirarsa da Fadel Alu. Muna lokacin girbi duk dai matsalar da ta fi kamari da ake yawan samu ita ce rikici tsakanin manoma da makiyaya. Dalilin kenan muka ɗauki niyyar kai rangadi a cikin ƙananan hukumomin Tanda, Bengu, Bana, Tunuga da kuma Yedu domin wadda kan mutane domin a yi rigakafin waɗannan tashe-tashen hankali. Ku sani a cikin wannan sha'ani kowa na da nashi laifin domin za ku ganin wuraren hutu, burtali har ma da wuraren shan ruwa na dabbobi da manoma duka suka kakace daga bangare guda kuma akwai matsalar kiwo da daddare inda kananan yara suke tura dabbobi su su damu ba da cikin gonaki ne suka tura su na mun samu fahimta makiyaya sun ɗauki alkawari ba za su sake baiwa yara kiwon dabbobi ba Biyo bayan ƙuduri mai namba 2023 biyu na goma sha ɗaya ga wata Oktoba 2023 mai magana a kan ƙirƙiro da wata gidauniyar jinƙai da ceton ƙasa al'umma birnin Doso sun bayyana ra'ayinsu sai mu saurari abin da suke bayyanawa na Hadiza Hassan. Wannan aniyar muna maraba da ita da hannu biyu abin ya yi mana daɗi. Ni a matsayina na ɗan ƙasa na ga ya dace masu su ƙara adadin da suka ce za su fita. Bisa ba fusantaji wani kai kaga. Duk inda ɗan Nijar yake yanzu abin da yake buƙata kenan kuma muna goyon baya haka ɗari bisa ɗari. Ni dai a nawa matsayi ko da kullum safe za a cira shi na goyi baya haka ɗari bisa ɗari. Fasu abubuwa ne waɗanda vraiment za su taimaka ma ƙasar sosai da sosai. Abu ne mai amfani abu ne wanda ga sa vraiment mutum kowa ya sa kishin ƙasar shi cikin cikin kan wallahi abu ne wanda Allah ya sa ya yi daidai kuma jama'a duk wanda ga san kasar shi duk wanda ga kishin kasar kai ya taba cizon hannu da ya bada gudunmuwa dan kasar shi kun san kasa tamkar gida ne to kowa zai zo ya sa hannu domin inda aka samu tangarɗe ya kamata ya dubi wasu hanyoyi irin su harkan station wani harkan loteri wani harkan assurance da sauransu duk can din ma tunda abu ne wanda ya zo mutane kuma ya zama dole dole a yi saboda ƙasa mu ce. A yayin zaman taron da suka shirya hukumomin ƙaramar hukumar Bazaga mai tazarar kilomita goma sha biyar daga gunduma birnin Kwanni sun ɗauki matakin waye da kawuna al'umma dangance da kiyaye ɓannata kayan gona da suka samu. Ganin yadda akwai ƙarancin cimaka a wannan shekara a ƙasar Nijar. Alhaji Manu Ibrahim magajin garin Bazaga a hirarsa da Asuman Musa Arzika. mun kai taro na konseyuka lalle kwansayyuka sun ɗauko wannan bayani sun ka ce ai gargaɗi ga al'umma eh, sai a ɗauki doka nan tsakanin kwamin ɗinga tsakanin hakimai da malamai kowa ya kawo tashi gudunmuwa yadda za a wayin mutane kai su san wannan abin baya unguwaninsu. a wajen bukukuwa musamman saboda muna gani ko bikin arami ko bikin suna ya faru wani lokaci kana ganin irin abubuwan da aka yi abubuwa na wa'anda ba su da ba su da makan gado eh har baka san ma abin da mutane suke nufi da abin da wannan abin ba ga bannan fara gashi dai ruwa sun yi karamci wani wuri abincin ma bai kai ba wadda ya kamata Mutanen wannan abun ya kamata su yi hattara su san irin za su amfani dan abin da an ka samu to a yi tattalin shi Hukumomin mulkin soja na ƙasar Nijar suna ci gaba da laliban hanyoyin rage daɗaɗi ga 'yan Nijar biyo bayan hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Wannan yanayi na da nasaba da rufe waɗansu iyakoki da kuma halayyar waɗansu 'yan kasuwa. mamman Nuri shugaban ƙungiyar masu kare haƙƙin masaya sai wadata a hirarsa da Laila Nuhu. akwai hauhawar farashi da rashin gaskiya na wasu 'yan kasuwa da ke shigo da abinci da suka kakace bangaren cimaka musamman ma shinkafa nan take lokacin da sai dawo ta sanya takunkumi waɗannan mutane sun ƙara farashin shinkafa daga jika goma sha ɗaya da rabi zuwa jika goma sha biyu da rabi har zuwa jika goma sha uku da rabi kuma tun wannan lokaci muna cikin wannan matsala kuma abin bakin ciki farashi sai ƙara ƙaruwa yake zuwa jika goma sha biyar jika goma sha shida a mai kuma fiye da haka a sauran yankunan ƙasa. Ita ce gaskiyar lamarin na yanzu amma sauran cimaka an lura da raguwar farashi musamman ma hatsi da masara. Mu ne da sabbin hukumomi ya kamata mu ɗauki dubaru domin cimakar da ke cikin ƙasa da kuma da aka shigo da ita sai da ta ba da tsada sosai ba ga 'yan ƙasa. Kina a daidaita farashin waɗannan cimaka. Da'ira mai nusurwa ta kasance a bar misali wajen saka yara nakasassun makarantun boko masu fama da nakasa kenan inda da yawan yara masu fama da nakasa sun shiga makarantun boko a da'irar wanda yana da mahimmanci na baiwa yara damar yin karatu. Ramatu Musa daraktar makarantar firamare ta Tudun Wada a mai nusurwa a hirarta da Mamman Idrisa. kamar yara an situation da handicap muna da kaman guda goma sha biyar muna da wanda suke da problem visual muna da guda uku cikin guda uku na akwai biyu mata namiji guda muna da kaman masu idon su yana da matsala su ma muna da kaman mutum biyar akwai maza biyu mata uku muna da kaman kurame su ma muna da su muna da mutum biyu namiji guda mace guda eh kaman kuma muna da masu rauni a kafa su ma muna da kaman mutum uku akwai mata biyu akwai namishi guda kuma akwai wanda suke da problem mental su ma na wajen kai su ma muna da su eh su yaran nan ana ɗaukan su daidai da wanda suke da lahiya masu raunin nan cikin class guda suke komi tare ake musu amma su kaman yan wanda ba su ji kwarai ne madan sai ta kuga dan ya samu ya ji duka da muna kokari mu ɗauke su an sharsh mu dai babban gurin mu muna so su ma su yi aribe kaman yanda masu lahiyan nan suka yi aribe muna nan muna ta kokari mu ma mu samu mu gani su ma sun zama wani abu Cibiyar horar da 'yan mata da mata na gundumar saye suna fama da matsalar rashin ruwa da wutar lantarki da kayan aiki na horarwa a wannan cibiya wadda ta kumshi mata fiye da hamsin ga ƙarin bayani tare da rukayya hamma wacce tana cikin shekarunta na uku a wannan cibiya a hirarta da sumana amadu aikin hannu dai shi ke koyo irin su broderi da ɗimkin dararuwa da ɗimkin tuwahi da sakar kayan ɗari kamar su hula da riga da wando da kuma uf cewa da sanin yadda za mu gyara zaman aurenmu duk da cewa dai muna cikin ɗakin aure amma kuma muna samun karuwa sosai muna son mu koyi abubuwa da dama amma ba mu da kayan aiki babu wani taimakon da muke samu gashi ko wuta ba mu da an cire kuma telolinmu sun lalace ba mu da ko ruwan famfo sai mun sayi ruwan bido sannan muke rarrabawa mai unhani da su yau in za ka ban ɗaki ma sai ka sayi ruwan fiyawata in babu taimako ko da muna son yin aikin ba za mu iya yin shi ba. Sosai rahotonmu na musamman ciki da bai zauna cikin mahaifa ba yana zuwa da matsaloli wanda sai an yi bincike na gano matsalolin da sauri domin magance shi ga mace mai fama da wannan matsala. Abubuwa da yawa ne suke silar haddasa irin wannan matsala. Dr. Alan Tukara da likita kula da ciki a asibitin Zandar ya yi wa Zara Bukar ƙarin bayani. Juna biyun da bai zauna cikin ma'aifa ba ciki ne da ke tsayawa kuma da ke girma daga wajen ma'aifa maimakon ya girma cikin ma'aifa amma sai ya girma waje sabanin inda ya kamata. Miki haddasa wannan cutar? ba za a maganar dalilai ba amma watakila abubuwan hadari su ne kama da ƙauyukan cuta da ake ɗauka ta hanyar jama'i da za su janyo wani rudani na sayon al'auran mace ta dalilin tabar shisha akwai shan sigari wani dalili na daban shine tiyata da aka ma mace a baya ƙasan mara na da hadarin ɗaukar cikin da ba cikin ma'aifa ba wani abin hadari da za a iya zanawa shine sanya tazara tsakanin aifuwa da abubuwan baya l'antécédent de la GEU. Ta kakane ne mace ke iya gane cewar tana fama da matsalar juna biyu da baya cikin mahaifa. akwai abin da muke kira alamomi uku idan akwai shaidar alamomi ma'ana lokacin haila kuma mace ba ta ganin hailarta idan ana jin ciwo kasan mara idan kuma akwai zubar jini su ne mahimman alamomi uku da ke bayyana yanzu bayan waɗannan alamomi ana iya samun alamomin ciki ga mace kuma abu mafi mahimmanci musamman ma shine radiyon mike iya biyo baya idan ba a yi magani a cikin lokaci ba tuni idan ana magana cikin da ba cikin ma'aifa ba ciki ne da ake samu wani wurin da bai kamata ba ya kasance yana nufin cewa sannu a hankali cikin na girma za a samu fashewar wurin da ba a yi shi don ɗaukar ciki ba menene zai faru zubar jini ne wani bugun zuciya da zai iya janyo mutuwa domin ɗaya daga cikin dalilan mutuwar mata na farkon watanni uku na juna ta ne ake rigakafin wannan cutar Le moyen préventif c'est tout d'abord shine na farko ga dukan mace idan akwai wani jinkiri to a je a yi radiyon ciki yanzu ya kamata a kula da kyau da matsalar kamuwa da kwayoyin cuta akwai matsalar zubda da jini akwai matsalar zubda da ciki euh, to madalla karshen labarin kenan a kasance lafiya